ga watan tara dubu biyu da takwas muna nan a cikin suratul ƙasasi za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما مما رزقناهم ينفقون akwai wata baiwa Allah da ta iso za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga ina kina ina nasarawa to kin zo za ki shiga addinin musulunci ke kike so ki shiga addinin musulunci da yardaki ko ko wani ya matsa miki da yardaki da amincewa ki kike so ki shiga addinin musulunci to zan gaya miki kalmar da ake shiga addinin musulunci ko yarda da ita shi yake mai da mutum musulmi idan na faɗa miki kika karanta sai in fassara miki abin da ta kunsa yarda ki da wannan shi zai mai da ke ɗaya daga cikin musulmi ashhadu abinda na faɗa zaki maimaita ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fassarar wannan kalma da kika faɗa kin ce kin yarda kin shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah kin yarda da wannan hakan sannan kika ce kin yarda kin aminta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da Allah ya aiko shi da musulunci kin yarda da wannan to yadda ki da waɗannan kalmomi guda biyu sun mai da ke musulma kamar yadda kike gani nan duka musulmi ne to duk yan uwanki ne yanzu a cikin addinin musulunci me sunanki me sunanki na da kiristi to kiristina to yanzu wannan kiristina ba suna bane da za a ci gaba da kiranki da shi a cikin addinin musulunci wani suna kike so a cikin sunayen da kike ji na musulmi azizatu to suna ne mai kyau azizatu wanda yake nufin mace mai madaukakiya kenan saboda haka za a ci gaba da kiranki azizatu musulma da haka Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci akwai abubuwan da suka hau kanki yanzu waɗanda 'yan kwamitinmu da suke nan kusa da ke za su yi miki bayani a kan haƙoƙi da suka hau kan wanda ya shiga addinin musulunci da kuma bayanin abubuwan da ake masa na farko-farko kamar wanka da yin sallah ta lokacin da kuma ci gaba da yin ibadu waɗanda musulmi suke yi da aka 'yan kwamitin mu za su karantar da ke su ilimantar da ke dama aikinsu ne da aka mune muke addu'a Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci Allah subhanahu ta'ala ya muke albarka ya kuma karbi musuluncinki Allah subhanahu ta'ala ya ce wa laqad wassalna lahumul qawla tabbas mun bayyana musu alƙaula alwaslu anan yana nufin albayan mun bayyana musu alƙaula shine alƙur'ani lahum a gare su la'allahum ya na?" ko sa yi tuntuntuni su koma ga Allah fassara ta biyu walaƙad wassalna lahum alƙaula mun sadar musu da alƙur'ani wani shashi na bin wani shashi har muka saukar da shi gaba ɗaya mun saukar da shi kaɗan kaɗan wannan nabin wannan wannan nabin wannan har ya sauka ga baki ɗaya la'allahum yatazakkaruna mun musu haka ne dan su tintintini su fahimci girman Allah kuma su bauta masa kuma imani ya dinga shigar su kaɗan kaɗan ko walaqad wassalna lahum alqawla alwasl yana nufin itimam mun cika musu alqawla alqur'ani dindi babu tawaya a cikinsa littafi ne mai albarka mun sa mun bayyana musu shi mun cika musu shi mun sadar musu da shi la'allahum mai yiwa ya na sa tintintini su gano girman Allah subhanahu ta'ala su gane ba wanda ya cancanci abota da gaskiya sai Allah kuma su gane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne kuma su bauta wa Allah ta'ala da addinin musulunci wasu karanta shi wa sallah mun sadar ko wasalna bitashdid min wasala yuwassilu tawsil sadarwa ko waslu wato kishiyan faslu kenan alfaslu sadarwa alwaslu rabewa innahu laqawlul fasl kaga wannan shine bayani daki daki dalla dalla da Allah ta'ala ya musu to Allah ya ce mun musu haka la'allahum la'allahu na harfu tarajjin والدمير هاء إن مبني على الدم في محل نسب اسم لعل والميم علامة الجم يتذكرون أي يتفعلون من التذكر التذكر مأخوذ من الذكر الذكر تناوى التذكر تنتنتني كدنغ كلن أبو كان تناني أكنسا har ka gano girmansa ko ƙimarsa ko darajarsa ko isarsa idan akan abin da ya shafi Allah ne to za ka kalli halittun Allah ka gane girman Allah ta'ala ta hanyar halittunsa ka gane matsayin Allah ta hanyar sunayensa da siffofinsa da ayyukansa kuma ka gane ba wanda ya cancanci abota mar da gaskiya sai Allah in kuma akan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ka gane matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai imani da shi cikakke kai masa biyayya ka bauta wa Allah da shari'arsa ka so shi fiye da yadda kake son kanka da 'ya'yanka da dukiyanka da matanka ga baki ɗaya in kuma akan musulunci ne ka gano dacewar addinin musulunci da rayuwa addinin musulunci ya dace da da ya dace da yanzu ya dace da gaba ya dace da baya ya dace da birni ya dace da ƙauye ya dace da kowane zamani da kowane lokaci da kowane irin mutane cancanzawan zamani da lokaci da yanayi da jama'a da ci gaba baya cewa alkur'ani ya zama abin ajewa kuma ka gane addinin musulunci shari'a ce mai sauƙin aikatawa mai sauƙin ganewa mai sauƙin yi Allah ta'ala ya cire ya bayyana ko ya fifita shari'ar musulunci da abubuwa guda uku na farko at-tadarruj fit tahkim yadda aka dinga saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a tsawon shekara ashirin da uku wannan rahama ce ta Allah da ba a dunkule shi rana guda an saukar mana da shi ba daraja ta biyu da aka ba wannan alkur'ani shine adamu haraj adamul haraj babu kunci a cikin addini wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu kunci a cikin addini yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki a gare ku baya nufin kuntata muku yuridu Allah liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanan Ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa insanu da'ifa to wannan shine wato saukin addinin musulunci an saukar da shi kaɗan kaɗan sannan an cire kunci a cikinsa sannan kuma takalilu takalif takalifansa ayyukansa ba su da yawa in ka dudduba wanda Allah ya ɗora ma da lokacin da kake da shi lokacinka yafi yawa na hutawa da kuma sakewa allazina atainahumul kitaba Allah ya ce lalle waɗanda muka ba su littafi nan wanda aka ba littafi ko dai ahlul kitab minal yahudi wan nasara ko kuma ana nufin nasara kawai ko kuma ana nufin yahudi kawai min qablihi kafin zuwan alqur'ani hum su bihi da wannan alqur'anin ko da wannan manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama yu'minuna suna yin imani suna yin imani da alqur'ani suna yin imani da manzon Allah suna yin imani da musulunci an ce waɗanda suka musulunta ne daga cikin nasara ko wanda suka musulunta daga cikin yahudawa ko kuma wanda suka musulunta daga cikin yahudu da nasara wanda Allah ta'ala yana faɗa a wata ayin yace innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqan sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula hakika waɗanda aka ba su ilimi gabaninsa idan ana karanta musu ayin alkur'ani suna a akan wato abin nan ɗinsu suna yin sujada suna faɗuwa da haƙoƙinsu suna yin sujada suna cewa tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccinmu tabbas alkawarin Allah na cewa zai aiko manzo da littafi ya zama tabbatacce abin aikatawa ko inda Allah ta'ala yake cewa la tajidanna wala tajidanna aqrabahum mawaddatan للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون to irin waɗannan da zaka same su mafi sauƙi ko mafi kusan soyayya ga waɗanda suka yi imani su ne waɗanda suka ce mu nasara ne suka tsaya akan nasarancinsu ba su ƙara son zuciya da komai ba to za su ga bushara a cikin littafinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Sheikh Ahmad Didat Allah ya masa rahama ya yi littafi mai suna what is the bible say about muhammad mai littafin bible ya ce akan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da amsa ya fito da bayanai waɗanda suke nuna a cikin littattafansa akwai bishara da zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallama to allah ta'ala ya ce wa iza yutla alaihim idan ana karanta musu ayoyin alkur'ani ƙalu sai su ce amanna bihi mun yi imani da shi mun gasgata shi mun yadda da shi innahul haƙƙu. lalle wannan littafin gaskiya ne min rabbina daga wajen Allah mahalicinmu shi dama Allah ya kira kansa gaskiya ya kira alkur'ani gaskiya ya kira manzan Allah gaskiya ya kira musulunci gaskiya ya kira gaskiya gaskiya ce zalika bi anna huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil zalika bi anna Allah haq saboda Allah gaskiya ne Maganar gaskiya ake yi tsakanin mutane da Allah zalika bi anna Allah huwa haq wa kadhaba bihi qaumuka wa huwa al-haq mutananka sun ƙaryata shi wa huwa al-haq shi ko gaskiya ne wa shahidu annar rasula haqq suka yadda ko suka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin qul jaa alhaqqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuka inna kunna tabbas mu mun kasance min su sun kasance dama masu imani don haka da sun yi imani da attaura sun yi imani da annabi Musa to zai musu sauƙi su yi imani da ƙur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan Yahuda ake nufi wanda suka mika wuya irin su Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam ya zo ya yi sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zan maka tambayoyi guda uku ba wanda yake da amsansu sai annabi idan ka bani amsar su nan take zan shiga addinin musulunci ba ko bagana sai an jima yanzu yanzu nake son amsa ni kuma zan musulunta sai ce tambaya ta farko idan an shiga aljanna me yan aljanna za su fara ci tambaya ta biyu cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wacce ce za ta fara bayyana tambaya ta uku ya ake ɗa ya yi kama da babansa ko ya yi kama da babarsa sai manzo Allah ya murmushi ya ce yanzu jibril ya ban amsa sai ce Jibril ko makiyin yahudawa ne yahudawa ba sa son mala'ika jibrilu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce farkon abin da 'yan aljanna za su fara ci hantar wani katon kifi ne za a yanka shi hantarsa ce za a gasa musu da ita za a fara kalaci ga duk wanda ya shiga aljanna wanda bai shiga aljanna ba kuma yana can yana cin zakuma a cikin wuta Allah ya tsare mu daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai wuta da za ta taso daga yamma ta dinga kora mutane gabas wutar yaƙi ce wutar bala'i ce wutan musifa ce wuta ce irin wuta ko kowace irin wuta ce cikin alamomin tashin alkiyama za ta bayyana ta dinga kaɗo mutane daga yamma suna yin gabas ice sannan idan aka samu saduwa tsakanin mutum da iyalinsa wanda ya fara fitar da mani a cikinsu to sai ɗan ya fi kama zuwa gare shi ice to kaji yadda ake sai ce to da kafin na bayyana musulunci na ka kirawo yahudawa ka tambaye su akan matsayina saboda na san su mutane ne masu ƙage masu sharri idan na musulunta ba tare da sun san ko ka san matsayina a gurinsu ba za su iya cewa watakila wani abun kunya ne ko wani bala'i ne ko wata musiba ce ta sa na musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura ya ce a kirawo masa manyan yahuda da suka zo sai ya ce abdullahi bin salam me matsayinsa a gurinku suka ce malaminmu ne ɗan malaminmu jikan malaminmu tattaɓa kunnan malaminmu babbanmu ɗan mai daraja mai daraja ɗan mai daraja jikan mai daraja tattaɓa kunnan mai daraja sai ce kuna ga in ya musulunta suka ce Allah ya kiyashe shi ya musulunta sai dama yana ɓoye a bayan kyauri sai fito ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai kuma suka ce sharrinmu ne ɗan sharrinmu jikan sharrinmu taɓa kunnen sharrinmu mu dama babansa ma lalatacce ne kakansu ma lalatacce ne jikan lalatattu ne gaba ɗaya sai ce kaji su ba abinda nake gudu kenan da ba don kaji shaida ta ta farko a kansu ba za su iya gaya wa duniya wani abu ne na tsiya ya sa na musulunta to kaji matsayina a gurinsu shi babban malaminsu ne na yahudu to shi ne irinsu ne Allah ta'ala yake cewa min qablihi muslimin sun kasance masu miƙa wuya tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gani a cikin littafinsu za a aiko annabi falamma ja'ahum falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi alal kafirin amma wasu daga cikinsu abin nan da suka sani wanda Allah ta'ala yake cewa ya arifuna hu kama ya arifuna ahu, suna sanin sa yadda suke sanin ‘ya'yansu ula'ika yi utauna ajarahun marrataini Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda ake ba su ladansu kashi biyu na imaninsu da annabin da ya gabata da kuma imaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bima sabaru saboda haƙurin da suka yi a kan bin wancan annabin da kuma haƙurin da suka yi suka zo suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma haƙurinsa a bisa imanin da suka yi da annabi kafin a aiko shi da kuma aka aiko shi suka zo suka bi shi wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata kuma suna tunkuɗe mummuna ta hanyar aikata kyakkyawa na farko gashi sun yi imani sannan sun yi haƙuri suna tunkuɗe kuma mummuna ta hanyar aikata kyakkyawa ma'ana suna tunkuɗe shirka ta hanyar aikata tauhidi ko suna tunkuɗe bid'a ta hanyar aikata sunna ko suna tunkuɗe kafirci ta hanyar aikata musulunci ko suna tunkuɗe ƙarya ta hanyar aikata gaskiya ko suna tunkuɗe zalunci ta hanyar aikata adalci ko suna tunkuɗe jahilci ta hanyar wato aikata ilimi ko suna tunkuɗe fushi ta hanyar yin haƙuri ko suna tunkuɗe abin da bai dace ba ta hanyar aikata abin da ya dace da shari'ar musulunci wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma sun kasance masu ciyarwa ne min daga ma abin da razaqanahum na azurta su suna ciyarwa ciyarwa nan kashi biyu ce akwai ciyarwa ta wajibi wacce ta shafi zakka idan mutum Allah ya azurta shi da dukiyar zakka annabi ya lissafa jinsi goma sallallahu alaihi wasallama na abin da za a yi musu zakka na farko akwai dabbobi kashi hudu akwai kayan tsiro kashi hudu akwai ƙarafa kashi biyu in ka haɗa su kashi goma a kansu ake kiyasta duk wani abin da za a yi wa zakka a duniya su annabi ya nassanta sallallahu alaihi wasallama dabbobi kashi hudu minal iblis nain wa minal baqari minal ma'azi nain wa minal minal ba'ani nain akwai rago da kuma tunkiya kashi ɗaya kenan akwai akuya da ɗan akuya kashi biyu kenan akwai sa da saniya kashi uku kenan akwai raƙumi da taguwa ko raƙuma kashi hudu kenan wannan su ake kira jinsi takwas jinsi hudu nau'i takwas su ne waɗanda dabbobi sai kuma kayan tsiro ya faɗi ‘ya'yan itace biyu ya kuma faɗi tsiro guda biyu su suka ba da hudu akwai sha'iru akwai ƙamhu akwai inabu akwai kuma tamuru da tamru da inabu ‘ya'yan itace ne tsinke su ake yi amma da alkama da sha'ir su kuma tsiro ne tsirowa suke a girbe su su kuma waɗancan reshe suke a tsinke su kaga an samu hudu kenan biyu na tsiro biyu na 'ya'yan itace in ka haɗa su da waɗancan sun zama takwas sai zinare da azurfa su ne ƙarafa su kuma guda biyu masu daraja zahab wal fidda in ka haɗa su ya zama dangi goma to waɗannan akwai zakkar da ake musu ta wajibi akwai kuma zakka ta ganin dama wacce mutum yake yi domin samun lada a wajen Allah to duk suna aikata biyu na'am wa iza sami'ul lagawa idan sun ji allagawa وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين subhanahu wa ta'ala ya ce wa iza sami'ul lagwa idan sun ji yashashiyar magana mara amfani a'arabu anhu suna bijirewa ko suna kau da kai daga wannan magana din mara amfani wa suna cewa lana a'maluna ayyukanmu sun tabbata a gare mu namu na tauhidi da aqida walakum a'malukum kuma ayyukanku na shirka da saɓo ya tabbata a gare ku, salamun alaikum, ba mu ba ku, ba wai suna nufin amince tabbata a gare ku ba, ba mu ba ku, kowa ya kama hanyarsa daban. La naftagil jahilina, ba ma neman jahilai su zame mana abokan tafiya, ko ba ma neman jahilai su kasance mana abokan hira, ko ba ma neman jahilai su zame mana abokan tattaunawa. ko ba ma neman wawaye su zame mana ababan tafiya domin aljahalu a nan zai ɗauki ma'anan wawanta kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa a zamanin jahiliya ala la ya jahalan ahadun alaina fa na jahalu fauka jahalil jahilina ce kai kada fa wani ya kuskura ya mana jahilci sai mu jahilci fiye da jahilcin masu jahilci mana duk wanda ya mana wawantaka sai mu masa wawantaka fiye da wawantakarsa yana cewa wa man lam yazud yazud an haudihi bisilahihi yuhaddam wa malla ya zulimin nasa yuzlami wanda bai tsare tafkinsa da makaminsa ba sai a rusa masa wanda baya zaluntan mutane sai su zalunce shi ita halla sa'altin nasa ta malikin in kunti jahilatin alami. lam ta'lami asni alayya bima alimtu fa innani samhum mukhalaqati idza lam uzlami fa idza zulimtu fa inna zulmi zulmiya basilun murrun mazaqatuhu ka ta'amil alqami yace ki tambayi mutane game da ni in kulti jahilatan in kunti jahilatan malam lam ta'lami afni alayyabi bima alimtu fa innani samhum mukhalaqati idza lam uzlami fa idza zulimtu fa inna zulmiya basilun murrun mazaqatahu kada'amil alqami inji antar ɗan shaddad ko to shine yake cewa to ɗayan jahilci kenan muqabil na wato hilm kenan juriya to Allah ta'ala ya ce idan sun ji allagawa wai za sami'ul lagawa a'radu anhu wai za rubin bil lagawi marru kirama na'am innaka la tahdi man ahbabta Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa ta'ala ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama innaka tabbas kai la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda kake son shiryar da shi walakin Allah sai dai Allah subhanahu wa ya hadi mai ya sha'u shi yake shiryar da wanda ya ga damar ya shiryar da shi wa huwa shi Allah shi ne a alamu masani ko mafi sani bil muhtadina da waɗanda suke shiryayyu ko suka cancanci shirya ya shiryar da su yana cewa laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man sha. shiryar su ba a hannunka take ba sai dai Allah yana shiryar da wanda ya ga dama shiryar da su to mun ce ka ga wannan aya a zahirinta ta kore shirya daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma kai gaba za ka samu wata aya ta ce wa naka. latahdi ila siratin mustaqim lalle kai ne mai shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici to ta ƙaƙa zami jam'i tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu wacce ta ce innaka la tahdi man ahabbabta kai ba kai kake shiryar da wanda kake so ba kuma laisa alaika hudahum su ba a hannunka take ba da kuma ayar da ta ce wa innaka tabbas kai latahadi kana shiryawa ila siratin mustaqim siratin lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur to malamai suka ce ita kalman hidaya kashi hudu ce a cikin alqur'ani akwai alhidayatul ammatu ash-shamilatul mutlaqa li jami'il khalqi akwai shiriya da ta shafi dukkan halittun Allah ga baki ɗaya da wannan ma'anan shiriya ɗin dukkan halittun Allah shiryayyu ne ga baki ɗayansu Shi ne wanda Allah ta'ala ce Allah a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada thumma hadahu Allah shi ya bawa kowace halitta irin tata halitta ɗin wani aka yi shi da ƙafa hudu wani da ƙafa biyu wani da fikafiki wani da gashi wani da fata wani ya haihu wani ya kwai wani mai gidan kara wani mai cin nama wani mai cin ciyawa wani mai shan ruwa wani ba shan ruwa duk waɗannan halittun na Allah Allah ya tsara musu yadda kowanne zai rayu da yadda zai haihu da kuma da yadda zai yaɗu a duniya to wannan shiryarwa ce kowace halitta an shiryar da ita ga yadda za ta rayu wannan ita ake kira alhidayatul ammatu ashamilatul shamilatul mutlaqa li jami'il khalqi ajma'in sannan hidaya ta biyu hidayatu tawfiq wal ilham hidayatu tawfiq wal ilham hidayar gamdakatar da kuma cinsawa mutum shiriya ba mai yin wannan kuma sai Allah man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wannan ita ce shiriyar da Allah ya ce ba mai yin ta sai shi irin ta ya korewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai ba mai shiryar da mutane bane ka kimsa musu musulunci ba mai kimsawa wani musulunci sai Allah to shiryar da aka tabbatar wa annabi kuma sallallahu alaihi wasallama a cikin waccan aya shiriya ce ta albayan waddilala hidayatul bayan waddilala hidayan bayyana wa mutane shiriya da kuma yi musu bayani dalla dalla akan abin da shari'a ta kunsa wannan shine ma'anan wa ta latahdi ila siratun mustaqim kun ga kenan shari'a ta bayanin yadda za a tsira wannan manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallama shari'a ta uku ko ta hudu ita ce alhidayatu ila aljannati aw alhidayatu ila nar yanzu wuta da aljanna in an ce tafi aljanna ina za ka yi in an ce tafi wuta ina za ka yi ai sai an nuna ma hanyar wutar in kuma aljanna ce sai an nuna ma hanyar aljanna shi yasa yan aljanna in sun shiga aljanna za su ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kenan shiga aljanna ma shiriya ce daga Allah su ma yan wuta Allah zai ce ushurul lazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahaduhu ila siratul jahim fahaduhu ku shiryar da su ila siratul jahim waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su musu tambaya sannan ku shiryar da su zuwa ga wato tafarkin wuta وقالوا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الله تعالى يتسكى وقالوا كافرين سكى بعد أزرين دليل ديسا ويبغاسي مسلين شبا dama dalilansu suna da yawa wata ran ce sai ya tafiye musu da duwatsun maka wata ran su ce sai ya hau sama ya karɓo musuluncin suna kallo ya sako wata ran ce ba za su yi musulunci ba sai an sake manzo ba wannan suke so ba Allah ya zaɓi manzo ya ba su takara su su tsaye da ɗan takarar zama annabi wa qalu la nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim da za a saukar da wannan qur'anin akan mutum ɗaya daga cikin mutane biyu da suke cikin alƙaryin nan maka ko ɗa'if da sun zaɓe shi sun shiga musulunci saboda shi amma ya za a turo musu ɗansu su manya a turo musu yaro a ce musu wa'azi kuma ba mai kuɗi ba kuma maraya to wani uzurin da suka bayar kuma a ƙabahu min zambi wa ƙalu suka ce inna tabi'il huda ma'aka idan muka bi shiriya tare da kai nutakhattaf za a fauce mu za a fincike mu min ardina daga ƙasanmu muna jin tsoron larabawa wanda ba su shiga addinin musulunci ba da suke gefen maka in suka ga mutanen maka sun musulunta za su afko mana da yaƙi su karkashe mu to shi yasa fara fita waje ka kira na waje in suka amsa mu sai mu amsa daga baya wannan wani irin uzuri ne kuna cikin kusa da ɗakin Allah kuna cin abincin Allah kuna cin arzikin Allah kuna bauta wani Allah Allah ya kyale ku ba kuma abin da larabawan suka yi muku sai lokacin da kuka bauta wa Allah sannan ne kuke fuskantar matsala kuma ba kuna cikin bautan gumakan naku ba sarkin Habasha wannan Abrahata wanda yake gwamnan sarkin Habasha a ƙasar Yaman ya zo da giwaye ya zo ya rushe Ka'aba Allah ta'ala ya rushe shi da giwayen yaushe za ku kafa Allah hujja da cewa in kun bi shi a cikin ƙasarsa wai kuma za a fauce ku awalam makkin lahum Allah ya ce shin bamu makkana musu bamu ba su dama bamu ba su iko ba lahum a gare su haraman muka ba su dama akan wannan harami aminan ya zamo amintacce yujiba ilaihi samaratu kulli shay'in ana tattaro ana ɗauko dukkan ‘ya'yan itace zuwa gare shi rizkan Allah ya ce arziki ne milladunna dunna daga gurinmu walakin na aksarahum sai dai mafi yawansu la ya alamuna ba su san wato wannan ni'ima da Allah ya musu na arziki da Allah yake kawo musu a garin maka ba sa noma amma dukkan ɗan itace in ka je maka za ka same shi har yau akwai wannan ni'imar a cikin garin maka wanda suka je umara ko aikin haji sun ga wannan babu ɗan itacen da za ka nema a maka babu kuma gashi ba nomawa suke ba amma ko ina a duniya ya zama kasuwar duniya kowa zai kai nasa daga ko ina a duniya mu ma daga nan akwai masu kai tattasai da tumatiri da masu kai kuka in ka je shahar 60 akwai kuka akwai akwai kubewa akwai alayyahu akwai daddawa duk ana sayawa a cikin garin maka in ka je shahar 60 inda hausawa suke zaune zaka samu duk waɗannan kayayyakin نعم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون الله تعالى وكم أهلكنا من قرية ديوا مك هلكر مك دمر القريو دبن دبن بطرت معيشتها تايتا كما دفن كما دنون إساء أتكر رأيوتها sun ce ma'ishataha mansubun ne bi nas'il khafid ay batirat fi ma'ishatiha da aka yi hazafin harfu jarrin din sai kuma ya zamo mansubun ala nas'il khafid wato tayi takama tayi alfahari tayi jiji da kai a cikin rayuwarta ko kuma shi batsarat din dumminat an masa tadminin ma'anan wato sun yi shishigi kenan a cikin ma'ishataha cikin rayuwarsu fatilka masakinuhum da Allah ya halaka su Allah ya ce waɗancan gidajensu ne lam tuskan ba a zaune ta ba min ba'dihim bayan halakar da su illa kalilan sai zama ɗan kaɗan da masu wucewa suke tsayawa su huta a gurin wa kunna nahnul warisin Allah ya ce tunda mun halaka su da su da ƴaƴansu da zuriyarsu sai muka kasance mu ne masu gado ba wanda yayi wanzu a cikin su ma balle ya gaje su fa hal tara lahum min baqiya shin kana ganin irin ragowan su ma a duniya shine Allah ya ce wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadida babu wata alƙarya face mu ne mai masu halakar da ita kafin tashin alƙiyama ko masu ɗanɗana mata azaba mai raɗaɗi duk da ya ce wa makunna na hatta na ba'asa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba kuma har sai mun aiko manzanni tukunna an kangare musu wa ma kana rabbuka kuma Allah ta'ala ka bai kasance muhlikal qura mai halakar da alƙarya ko wata ƙasa ko wata jiha ko wata local government hatta ya ba'asa har sai Allah ya aika fi ummiha a cikin tushen wannan garin hedikwata wannan garin rasulan manzo ya tulu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyina sannan in sun kangare sai Allah ya halakar da su wa ma kunna muhlikil qura Allah ya ce tabbas bu mu kasance masu halakar da alƙarya ba illa wa ahluha face mutanen wannan alƙarya sun zamo zalimuna masu aikata zalunci ma'ana Allah baya halakar da alƙarya sai da sharaɗi guda biyu na farko Allah baya harakar da alƙarya sai in sun zama kafirai na biyu kuma ko sun zama kafiran ba a halakar da su har sai an aiko musu manzo ko bayan an aiko musu manzon ma ba a halakar da su har sai sun kangarewa manzon tukunna sai da waɗannan sharuɗan sannan Allah yake halakar da alƙarya na'am Wa ma وما أوتيتم من شيء فمتاع dunya wa zinatuha وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من شيء duk abin da aka ba ku na wani abu ko menene ko mulki ne ko kuɗi ne ko ilimi ne ko lafiya ko sarauta ko ji da kai ko takama fa mata'ul hayati duniya dan jin kaɗan ne ɗanɗano ne kawai na rayuwar duniya samu muku zuma akai a baki kawai wa zinatuha da kawa kawan duniya din wa ma inda Allah abin da ke wajen Allah na aljanna da lada khairun shine yafi tabbata yafi alkhairi wa abuka shi yafi wanzuwa afala akilun. Allah ya ce yanzu ba kwaye hankali ba wa ma inda Allah khairun lil abrar abin da ke wajen Allah shi yafi dacewa ga wato mutanen kirki wa mal hayatud duniya fil akhirati illa mata' rayuwar duniya ba ta kasance ba in ka kwatanta ta da lahira face yar kaɗan bal tu'thiruna al duniya ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya amma lahira ita ce mafi alheri ita ce mafi wanzuwa Allah ya ce afala ta'qilun yanzu ba kwa yi hankali ba ku gane cewa bin Allah shi yafi wato shagala da duniya afaman wa'adanahu wa'adan hasanan Allah ce yanzu kamar wanda muka yi masa alkawari alkawari mai kyau cewa bauta wa Allah ka bi Allah kai abinda Allah yake so ka shiga aljanna fa huwa laqihi shi mai gamuwa da wannan alkawarin ne da Allah ya masa cewa in ya wanzu akan musulunci ya mutu zai shiga aljanna zai zamo kamar matana mata alhayati duniya Kamar wanda na ɗanɗana masa rayuwar duniya ɗan kaɗan sun huwa sannan shi ɗin da aka ɗanɗana masa rayuwar duniya ɗin da bai ba Allah ba thumma huwa yawmal qiyamati sannan shi ranar alkiyama minal muhdarina yana cikin waɗanda ake halarto da su cikin wuta yanzu daidai da wanda aka ce tafi aljanna dindindin da wanda aka ce tafi wuta dindindin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in aka zo da wanda yafi kowa shan ni'ima a duniya a cikin yan wuta aka tsoma shi a wanda yafi kowa shan daɗi a duniya amma ɗan wuta ne idan aka fesa masa jahannama zai ce bai taɓa jin daɗi ba ya manta feshin jahannama na sakan ɗaya ya mantar da shi daɗin duniya gaba ɗaya in kuma aka zo da wanda yafi kowa shan wahala yana cikin yan aljanna in aka sa sha aljanna aka fesa masa daɗin aljanna na sakan ɗaya ya mantar da shi duk wahalar duniyar gaba ɗaya thumma huwa yawmal ta sannan ranar alƙiyama min al ne yana cikin wanda ake halarta da su cikin azaba kamar da ce yake cewa walaula ni'imatu rabbi la kuntu min al muhdarin in da ni'imar da Allah ya mun da na kasance cikin wanda ake halarta da su cikin azaba walaqad alimatul jinnatu innahum la muhdarun lalle wato waɗannan kangararin shaidanin aljanu sun san cewa su ma ababen halartowa ne a cikin wannan guri na'am wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'un قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا لا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون الله سبحانه وتعالى ويوم كتنا مسو وترانا تنا ننتفي yunadihim Allah ta'ala zai kirawo su fayaqulu ya ce musu aina shuraka'iya ina ababan tarayyan nawa waɗanda kuka yi tarayya da su da Allah a wajen bauta za a gaya wa mushrikai wannan ina waɗanda kuka haɗa su da Allah kuka bauta musu tare allazina kuntum waɗanda kuka kasance taz'umuna kuna rayawa cewa za su amfane ku a lahira ina suke qala allazina haqqa alaihimul qawlu sai waɗanda azaba ta tabbata a kansu alƙaulu anan yana nufin azab haƙƙa kuma wajaba wato azaba ta tabbata a kansu za su ce rabbana ya Allah mu ha'ula illazina agawaina waɗannan su ne waɗanda muka halakar da su agawainahum mun halakar da su kama gawaina kamar yadda muka halaka mu halakakku ne ko muka halakar da su tabarra'ana ilaika yau mun kubuta zuwa gare ka bumu aminta mun karbi abinda wato ya faru a duniya ba mun kubuta min azab. wal anhum la'anan kabira yawma tuqallabu wujuhum fin nari يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا za su ce Allah tsine musu tsinewa mai tsanani Allah ce walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kun zo mun ɗe kamar yadda na halicce ku a farkon kari wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum abin nan da muka ba ku na 'ya'ya da dukiya da mulki da takama da mulki da sarauta kun bar shi a baya wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'antum annahum fikum shuraka ba ma ganin waɗannan masu ceton naku da kuka raya cewa su ne abokan tarayya a cikin bautan da kuke wa Allah laqad taqatta'a bainakum yau duk wata alaka ta yanke tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum taz'umun duk abin da kuke rayawa yau ya yanke babu tsakaninku Allah ya kawo ƙarshen sa ma kanu iyana ya abudun suna cewa ba su kasance a gare mu kadai suke bautawa ba ba mu suka bautawa ba su mabiya suna Allah tsine musu su waɗanda aka bi su ma suna Allah tsine musu nan za a basu suna ta tsinewa juna saboda sun gamu da Allah waƙila da shuraka'akum aka ce ku kirawo ababen tarayyan naku waɗanda kuka haɗa Allah da su a wajen bauta fada'auhum za su kirawo su ɗan falam yastajibu lahum amma ba za su amsa musu ba wara'awul azaba Allah ce za su ga azaba kuru-kuru lau annahum kanu yahtaduna za su yi fatan ina ma sun zama shiryayyu za su ga amfanin shirya amfanin jin wa'azi amfanin bin gaskiya yau ya zo ga masu gaskiya za su shiga aljanna makaryata an kukkume su za a sa su a wuta na'am fa يناديهم فيقول ماذا ajabtumul mursalin فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فعسى أن ta'ala ce wa yauma ka tuna musu ranan nan yunadihim da Allah ta'ala zai kwalla musu kira fa ya kuli ya ce ma za a jabtumul mursalina da me kuka amsawa manzanni yau farana ta bayyana falanas'alanna allazina ursila allazina ilayhim mursalin. Allah ce tabbas sai mun tambayi duka bangarorin guda biyu su annabawa za a tambaye su kun kai su kuma jama'a za a tambaye su an kawo in an kawo magana ta ƙare na bi ko ban bi wannan ya rage naka abinda za a tambaye ka annabi ya kawo in ka ce eh to kuma sauran amsa na bi ban bi ba kai kai wa kanka shi kuma annabi ka kai na kai ya kawo ya kawo to kun bi to kuma nan ne kuma wani sai ya ce eh ya bi kuma dama an kabin gashi a rubuce in baka bi ba kuma ka san makomar waɗanda ba su bi ba amiyat alaihimul anba'u Allah ya ce sai dukkan hujjoji suka makance gabarinsu al'amba'u anan al alhujaj hujjojin da za su kawo su kare kansu duk sun makance musu ba sa ganin hujjoji yawma izin a wannan rana ta tashin alkiyama fahum su la ya sa'aluna ba mu tambayan juna kowa ya rikice ba ma ya tambayan dan uwansa fa hum la yatasaalun fa amma man taba wanda ko ya tuba ya kama hanyar Allah wa amana yayi imani da Allah yayi imani da manzansa yayi imani da musulunci wa amila salihan kuma yayi aiki na kwarai in an faɗi imani shi kadai ba a faɗi aiki na kwarai ba to aiki na kwarai ya shiga cikinsa in an faɗi aiki na kwarai ba a faɗi imani ba to imanin ya shiga cikin aiki na kwarai ɗin in ku an haɗa imani da aiki na ƙwarai to imanin yana nufin usulul iman ɗin guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi sune usulul imani guda shida shi kuma amalus salih sai ya zamo al-islam kenan an tashhada Allah la ilaha illallah wa muhammad muhammadar rasulullah wa tuqimu salata wa tu'tiya zakata wata suma ramadan wata tahujja baita, in istata'ta ilayhi sabila su bin iyaye sada zumunta da ayyukan alkhairi kuma sun shiga nan fa to masu waɗannan siffofi guda uku sun tuba gabarin kafirci ko sun tuba gabarin bida'a ko sun tuba gabarin kaba'ira sun yi imani da Allah da manzansa sun aiki na kwarai fa an ya kuna. waɗannan ana musu tabbas ɗin a sa'a nan tabbas ce an ya kuna ya kasance minal muflihina cikin masu samun rabon duniya da rabon lahira su shiga aljanna na'am وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى وربك Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinka ya khuluku ma ya sha'u, yana halittar abin da ya ga dama, wa ya kuma yana zaɓar abin da ya ga dama ya zaɓa, ma kana lahumul khiyaratu, zaɓi bai kasance a hannun mutane ba, Allah shi yake halitta kuma ya zaɓa daga cikin halitta ɗin abin da ya ga dama shi yasa ya zaɓi saman bakwai tafi sauran sammai ya zaɓi mala'ika jibril ya fi dukkanin wato ainihin mala'iku ya zaɓi annabawa biyar suka fi dukkan annabawa ya zaɓi kuma mutum ɗaya daga cikinsu di ya fi halittarsa daraja shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi makka ta zamo ita ce mafi girman birane mafi darajar birane ya zaɓi kuma masallacin makka da masallacin annabi da masjidil aqsa su zama su ne manyan masallatan da suka fi daraja a duniya to komai Allah ya halitta kuma ya zaɓa duk da wasu na karanta wa rabbuka ya ma ma yasha sai su ce wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara Allah shi yake halittar abin da ya ga dama kuma yana zaɓar abin da ya kasance alkhairi a gare su ma'ana duk abin da Allah ya zaba wa mutane alkhairi ne ko sun ji daɗinsa sa ko ba su ji daɗinsa sa ba amma kauli rajihi a cikin zadul ma'ad ibn qayyim yace ma dinnan harfu nafiyin ce ba mausula bace ba sila bace wa yakhtaru Allah yana zabi yana halitta kuma yana zabi ma kana lahumul khiyaratu zabi bai kasance a hannun mutane ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'sil Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya ɗaukaka amma yushrikuna gabarin abin da suke haɗa shi da shi na abokan tarayya suna ma Allah tarayya shirka fi ta'a ko fi rububiya, ko fi uluhiyya ko fi asma'i wa sifati wa rabbuka ya'lamu kuma tabbas Allah ka ya san ma tukinnu suduruhum abinda zukatansu suke boyewa na kafirci da zalunci da shirka wa ma yu'linuna da kuma abinda suke bayyanawa tunda Allah ya san abinda kuka boye da abinda kuka bayyana kenan ya kamata mu kudire alkhairi ko mu aikata alkhairi wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi sudur qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci abauta mar da gaskiya sai shi lahul hamdu yabo da jinjina da kirari sun tabbata gare shi shi kadai fil'ula a ta farkon ita ce duniya wal akhirati da kuma ta ƙarshe ita ce lahira duk yabo ya tabbata ga Allah a duniya da lahira can suka ce wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu mun yabo ya tabbata ga Allah wanda ya gasgata mana alkawarinsa ya cika mana alkawarinsa wa awrasana al-arda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace in ka samu dadi ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yabo ya tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa ayyuka na kware suke cika in ka sha wahala kuma ka ce alhamdulillahi ala kulli halin in kaga wani ya shiga bala'i kai baka shiga bala'in ba sai ka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila ka ce yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tsare ni daga abin da ya jarabce ka da shi ya fifita ni akan halittunsu da yawa alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tafi da bakin ciki da bacin rai ga barinmu alhamdulillahi allazi hadana lihaza wa akhir da'awahum أن الحمد, لله أن الحمد لله رب العالمين wa لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل da Allah ya bawa annabi Ibrahim ‘ya’ya guda biyu, Yace ce yabo ya tabbata ga Allah sai da na tsufa tukum tukum sannan ya ɗauki ‘ya’ya guda biyu annabawa ya bani na gode masa. Hal ya stawuya ni matsala, alhamdulillahi bal aksar hum la ya’alamun, wal alhamdulillahi lazi lam yatta waladan, yabo ya tabbata ga Allah wanda bai riƙi ɗa ba, faqul alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi adh yabo ya tabbata ga Allah da ya tsiratar da mu daga azzalimai wa laqad dawo da wa sulaymana ilman wa qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin mimman khalaqa min ibadihi almu'minin daga halittunsa da yawa Allah ya fifita mu a kansu. wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha alhamdulillahi lahu ma fis alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa lahu alhukm alhamdulillahi fatir samawati wal ardi huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil to ko ina dai wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa tara al malaikata hafina min hawli al arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa hukunci duka ya tabbata ga Allah alkauni wa shar'i shine yake hukunta mutane ko sun ga dama ko ba su ga dama ba su karɓa hukumi kauni kuma shi yake hukunta su hukunci shar'i shi kadai ne mai hukunci wa ilaihi yurja'una kuma ga Allah kadai za a mai da mutane ranar alkiyama shi zai musu hisabi na'am قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم كتير كبان لاباري إن جعل الله عليكم الليلة idan Allah ta'ala ya sanya muku dare sarmadan titir ila yawmil qiyamati har alqiyama ta tashi dare ne ba rana man ilahun wa kuke da shi abin bauta ghairullah ba Allah ba ya atikum zai zo muku bi diya'in da haske afala tasma'un shin ba kwa jin wa'azi kul ka sake gaya musu a ra'aitun ku bani labari in ja'alallahu alaikumun nahara idan Allah ta'ala ya sanya muku rana titir sarmadan babu yankewa aka ta yin rana ba dare aka haife ka a rana ka girma a rana ka tsufa a rana kai aure a rana ka mutu a rana ka binne ka a rana in an ce shekara ka nawa sai a ce tun ɗazu aka haife shi da rana bai ma kwana ɗaya ba tukunna to man ilahun waye kuke da shi ba Allah ba abin bauta ghairullah ba Allah ba ya atikum bilailin da zai iya zuwa muku da dare na fihi wanda kuke samun nutsuwa a cikinsa afala tubsiruna yanzu ba kwa gani shine ibn al-qayyim yace a wajen dare sai Allah yace afala tubsirun a wajen rana kuma yace a wajen dare yace afala tasma'un a wajen dare kuma yace afala tubsirun saboda da daddare an fi ji da rana kuma an fi gani shi yasa a wajen dare ni'imar dare Allah ya ce me afala tasma'un ni'imar rana kuma ya ce afala tubsirun kaga da daddare sauti yafi fi nisa gani kuma kaɗan ne da rana kuma murya ta fi ƙasa sannan sauti kuma abin nan gani ya fi nisa akan sauti da daddare kuma sauti ya fi nisa akan wato gani shi yasa Allah ya ce to shin ba za ku ji ba Kuma ba za ku gani ba wa min rahmatihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah da jin kansa ga bayansa. ja'ala lakumul laila ya sanya muku dare al'nan laila libasa al'nan nahara ma'asha wannan hara kuma ya sanya muku rana ga dare ga rana dan adam a duniya yana bukatan yin aiki kuma in yi aiki yana bukatan hutu sai Allah ya sanya rana lokacin aiki ya sanya dare lokacin hutu dole ka tashi da rana ka nema ka wahala kuma da daddare ka kwanta ka huta dan ka sake fita da rana ka sake nema litaskunu fihi dan ku nutsu a cikinsa sa walitabtagu kuma dan ku nema min fadlihi daga falalansa da rana din ولعلكم تشكرون كما دنكو غوديوا الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ويوم يناديهم كما كتنا تد سورة ند الله زي كراسو فيقول يتي مسو أين شركائيا إنا أبا بنتا رين التاوى الذين كنتم تزعمون wanda kuka kasance kuna rayawa cewa za su amfane ku ranar alkiyama har kuka bar Allah kuka bauta musu wa naza'ana min kulli ummatin shahidan Allah ce za mu finciko za mu ciro daga kowace jama'a mai ba da shaida a cikinsu faƙulna za mu ce musu hatu burhanakum ku zo da ku da dalilinku fa'alimu anan za su san annal haqqa lillah gaskiya ta tabbata ga Allah da wanda ya ba Allah dan yau a gidan gaskiya yake ƙarya ta ƙare ciwaciwa ta ƙare wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirawa na ƙarya dalla anhum ya ɓace gabarinsu ai zahabu falam yanfa'uhum sun tafi ba tare da sun amfane su ba shahidan da Allah zai ciro malam mushahir yace ai rasulan ana nufin manzo fa qulna hatu burhanakum ala sihhati madda aitumuhu ku kawo shaida akan ko ku kawo hujja akan abin da kuke da'awa min anna lillahi shuraka'a cewa Allah ta'ala yana da ababen tarayya fa'alimu annal haqqa lillah ay la ilaha gairuhu. sun san ba abin bauta sai Allah falam yantiqu basu iya furtawa ba wala yuhayyiru wala wala jawaban kuma ba za su iya amsawa ba ta hanyar ba da amsa wa dalla anhum ma kanu yaftarun ai zahabu falan yanfa'uhum sun tafi basu amfane su ba da abin da suka kasance suna aikatawa na ƙarya to Allah ya tsare mu Allah ya amfanar da mu da abin da muke karanta na alkur'ani abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rahmatullahi wa barakatuh akwai sanarwa kama haka sanarwa na farko shine Alhaji Ibrahim Kwairanga ya ba da sadakan kuɗi naira dubu goma bayan yana cewa da fatan mala ya sha ruwa lafiya ya ce shi malam ko akwai zakka akan motocin da ake haya da su kuma ko akwai zakka akan gidan haya da feguna gidan da ake haya da shi babu zakka a kansa sai in an siye shi ne da niyan a siyar amma in dai kuɗin yake tarawa kawai da motocin haya kuɗin suke tarawa su ba za a dinga lissafa su a cikin zakka ba sai kuɗin da suka tara in ya kai nisabi sai a masa zakka amma in ba siyar da su za a yi ba an asanya su ne a matsayin su dinga kawo kuɗin to su ba za a dinga sa su a zakka ba sun zama urut kenan malam mai wannan tambaya ya ce ni sana'ata sana'ar hannu ce kuma waɗanda suke bani aiki suna bani kuɗi domin soyo kayan aikin to ina zuwa inda zan samu ragi saboda mun saba da masu sayarwa to idan na samu ragin nawa ne ko na masu kayan ne idan sun baka a matsayin cewa ga farashinsa sananne ka siyo musu sai ka je siyowa aka samu ragi in ka zo sai kai musu bayani cewa kayan nan da kuka ce na siyo an samu ragi ya kuke gani kun bani ko in ba ku ragin ku abin da yasa in mun halatta maka ka ci ragin to kuma ranar da ya tashi sai ka cika ko baka taba tambaya akan cewa in ya tashi dawo musu zakai ka ce ya tashi ashe ko duk abin da bai kamata ka ci asararsa ko bai kamata ka ci ribarsa ba in dai har za su baka akan dubu ɗaya farashi sai ka je ka same shi ɗari tara da hamsin sai ka ɗauki hamsin ɗin ka saka a jiho ranar da kuma ya koma dubu ɗaya da ɗari ɗaya za in ya koma dubu ɗaya da ɗari ɗaya za a yi in har ka yadda za ka cika to kaga kenan wacce ribar da kake samu akwai ranar asara kenan kai ma da za ta shafe ka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad bil kharaj wato riba tana tare da asara duk abin da kaga ana ci ribarsa to wata rana ku za a iya asararsa wancan kwana ka riba ce kawai babu asara ranar da ka samu rage ka sa jiyun an samu ƙari kuma ka zo kai sallama ka ce to fa abin nan ya tashi yanzu to ka gaba kai wa kanka adalci ba malam mai wannan tambaya yana cewa malam ina hukuncin wanda in yana alula sai ya warware in ya alula sai ya warware wato ta hanyar yin hutu in har ya gama alulan ma baya dadewa sai ya warware kafin ya idar da sallah ya zai wannan in ya tabbata hakan ne ba wasu wasu yake ba mai salis ne wato shi ake kira wanda yake da tasalsul fitsari ko rihi yana masa wasa to wannan zai ci gaba da yin sallah ko da ko yana yin tusa din yana sallah yana tusa yana kabbara yana tusa yana sami Allahu liman hamidahu yana tusa domin ta zame masa jiki in yace ba zai ibadar ba ita kuma ba tsayawa za ta yi ba to sai ya ci gaba da yin ibadarsa sai dai duk sanda zai sallah sai yi alwala amma in yayi alwalar ya shiga sallar ko da ya ji wannan abin yana fita ba zai tsaya ba sai ya je karshe in kuma wasu wasi ne yake damunsa to ya ci gaba da yi din hakan har zai ga wasu wasin ya ragu domin shaidan yakan zo ya dinga sawa mutum irin wannan waswasin in dai ba tabbas yake da shi ko yaƙini ba in kuma yaƙini ne to ya zama rashin lafiya mara lafiya kuma haka zai bauta Allah cikin larura har sai Allah ya kawo masa magani da waraka ah, malam mai wannan tambaya yana cewa da Allah malam ka warware mana wannan matsala mutum ne ya soyo kaya sai na tambaye shi nawa ya saya sai ya ce mini kaza sai na ce masa to gashi ni ma ya soyo mini akan yadda ya saya din amma in ya karu kar ya so to da ya dawo sai ta an samu karin kaman dubu daya sai ta ni ba zan karba ba ka mayar dama na ce ma ba na son ba zan kara ko kobo ba sai ta shi ba zai mayar ba ya san da yana bi dubu daya in ban biya ba kuma ya bar ni da Allah to malam shin da gaske na bi na bashi baya bin ka komai domin ka yi yarjejeniya da shi tun a matakin farko wa kullu shartun lazimin lil aqidi hmm. fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa shurutan halalan muharrama aw aksihu fa batilatun almuslimu na muslimuna ala shurutihim tunda yasa ma sharadi ka karɓa siyo min in ya ƙaru kakka siyo sai ya ƙaru ka siyo baka bin ko kwabo ha a lahira to sai masu neman addu'a game da larura irin ta rashin lafiya Allah ya ba su lafiya masu neman haihuwa Allah ya ba su ‘ya'ya na kwarai masu neman aure Allah ya haɗa su da nagari masu neman aiki Allah ya ba su aiki masu fuskantar jarabawa Allah ya sa su ci jarabawa wanda za su interview Allah ya sa su ci masu neman hadda Qur'ani Allah ya sa su haddace Qur'anin masu neman gidajen kansu Allah ya ba su gidajen kansu masu yawan bashi Allah ya kawo musu hanyar da za su biya akwai masu son addu'a ga mahaifansu maza da mata Allah ta'ala waɗanda suke da rai Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da alkhairi tare da su wanda kuma suka rasu Allah ya musu rahama a jikansu akwai masu neman addu'a Allah ya albarkaci su to Allah ya sa musu albarka a cikin auren da zuriyarsu akwai yan kasuwa waɗanda suke taimaka addinin musulunci muna musu roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaka musu a cikin kasuwancinsu ya sa musu albarka ya yalwata musu ya ƙara musu yauƙin arziki da sauran ma'aikata da dukkan waɗanda suke yunƙuri wajen taimaka addinin musulunci Allah ta'ala ya biya musu dukkan bukatunsu na alheri Allah ya ƙara faɗi da yawan arzikinsu ya ba su ikon ci gaba da taimakawa musulunci da al'ummansu direbobi su ma suna neman addu'a Allah ya kare su akan zirga-zirga da suke yi Allah kuma ya ba su nasara cikin tokin akwai masu nema ‘ya'yansu shirya Allah ya shiryar da su da sauran bukatu duka na alkhairi muna tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu tsarki da siffofinsa maɗaukaka Allah ya biya wa dukkan kowane musulmi bukatarsa ta alkhairi Allah ya tsare mu daga dukkan abin ki Allah ta'ala ya sa mana albarka a cikin kasuwancin mu da sana'ar mu da mulkin mu da gidajen mu da kawunan mu da zuriyar mu gabaki daya Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaka masu taimakon addini wanda suka yi yunkurin tuje addinin musulunci Allah ya tuje su wanda suka yi damaran gwabzawa da addinin musulunci Allah ya kai su ƙasa waɗanda suke duk inda yan uwan musulmi suke a duniya suke gwagwarmaya Allah ta'ala ya taimake su ya karfafa musu gwiwa Allah ta'ala waɗanda suka yi damara irin Amurka da ta yi damaran tuje musulunci Allah ka tuje su ga baki daya Allah ka taimaka wa musulmi a ko ina a duniya musulmi yan uwanmu da suke Ceceniya Allah ka taimake su waɗanda suke Iraki da Afghanistan da waɗanda suke Lubnan da wanda suke eh, Palestine da waɗanda suke Somalia da wanda suke Sudan da wanda suke jamu da kishimir ko ina a duniya Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka salihin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي كشمير وفي kulli makanin ya rabbal alamin allahumma alayka bi a'da ad-din allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak allahumma dammirhum tadmira allahumma zalzil al-ardha tahta aqdamihim allahumma damdimhum dimdama allahumma mazziqhum kullu mumazziqin allahumma arsil alaihim tayran ababil tamihim bi hijaratin min sijil اللهم اجعلهم كعصف معقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na tubelai.